Washington DC. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Da fatan an wuni wato an wuni lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya jin mu ta Alfa Radio sannan za iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Maryam Dauda. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To masu sauraro kamar yadda muka saba a duk ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwan ilimi. A yau goma ga watan Disamba na shekarar 2019 za mu leƙa jihar Bauchi inda a kwanan baya gwamnatin jihar ta soke wani tallafi da take ba ɗaliban wata kwaleji mai zaman kanta. Ina makarantar Malikiya College of Health and Social Science Bauchi. Gwamnati ta janye biyan kuɗin makarantar student wa'inda gwamnatin farko ta ɗauka wato ainihin 'yan local government kenan. Gaskiya abun bai mana daɗi ba. ɗaya daga cikin ɗaliban da lamarin ya shafa kenan to su kuma masana a harkokin ilimi ko me suke cewa game da wannan batu ita tallafi wanda gwamnati ya kamata ta bama ɗalibai wannan ya halatta a kowane tallafi ya dace sai dai in aka lura da yanayin shin makarantun gwamnatin sun isa ne an ba da tallafi wa ɗaliban duk sun cika wannan makarantun gwamnati ne in sun cika akan iya dawa makarantun wanda ba na gwamnati ba ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za ku ji tattaunawar da zauren muhawarar mu yayi akan wannan da ma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe don jin duk waɗannan bayanan. To bari mu fara da kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. inda muka ce shin ya dace gwamnati ta ba ɗaliban makarantu masu zaman kansu tallafi ga wasu daga cikin amsoshin da muka samu. Amsa ta farko ta fito ne daga Khalil Adam Khalil ya ce mu kuma da muka kasa zuwa jama'a fa a tatse mu harajin mai ko a soke private schools dai. To sai kuma amsar Samin Muhammad Ibrahim inda ya ce, bai dace ba, yawancin makarantun ba na 'yan Najeriya ba ne, tallafa musu tamkar tallafawa su ne. Sai kuma Hadiza Abubakar ta ce, a'a bai dace ba. To shi kuma Tusi Master Kaura ya ce, Assalam yau da gobe, ya dace domin ai gwamnati tasu ce kuma taimakon ƙasa ne, ya kamata ta ware wasu ɗalibai su rinka karatu kyauta. Sai kuma Abdulrazak El Musa ya ce salam yau da gobe gaskiya ya dace gwamnati ta rinka taimakawa makarantu. To shi kuma Ibsen na mama ya ce, mai na sama ma ya ce bare ya bawa na ƙasa, ya kamata ne gwamnatin ta tallafa wa nata makarantun su wadata. Daga nan kuma sai Idris Musa mai damma ya ce kwarai kuwa tun da su ma 'yan ƙasa ne. To sai kuma bi Ibrahim Lara Gapta inda ya ce salam yau da gobe gaskiya bana goyon bayan a baiwa ɗaliban makarantu masu zaman kansu tallafi domin makarantar gwamnatin maya ta ƙare ku tashi lafiya Shi kuma Muhammad mai kuɗi MK ya ce kwarai kuwa saboda ɗalibi shi ke buƙatan tallafi kuma idan ana tallafa musu hakan zai sa waɗanda ba sa karatu su yi ƙoƙarin farawa. To sai kuma amsa ta gaba daga Sani Ibrahim Jalungo inda ya ce ya kamata ta inganta nata makarantun. Shi kuma Abubakar Hussein Sharaɗa ya ce sam. Sai kuma amsar Murtala ɗan autan teloli inda ya ce yau da gobe sai Allah. Shi kuma Naziru Bilyamina Abdullahi ya ce nata ma ta kasa da su balle ta ƙara wasu. To shi kuma Maina Abdullahi Duma cewa ya yi. Wannan shine ake kira kwasan karan mahaukaciya don ta kasa ɗaukar waɗanda ta ɗiba ta ce ta kwaso wasu to Allah ya bada sa'a. Shi kuma Hamza Ahmad Tijjani ya ce in na gida sun samu kam lallai ya dace a tallafa masu. Hmm, Maryam ki kuma je amsar Shu'aibu Haruna shi kuma ya ce kar a basu komai shi mai makarantar ya bawa gwamnati tallafin man. Daga nan kuma sai gali ɗahir garki ya ce Assalam yau da gobe tabbas ya dace a basu tallafi domin kuwa su ma 'yan ƙasa ne kuma suna da haƙƙi. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Fatu Yakubu Gulma, inda ya ce, Assalam yau da gobe, a gaskiya bai kamata ba domin a gani na suna da halin yin karatu a makarantar kuɗi ne. Talakawa ne ya dace a taimaka ma su da suke karatu a makarantar gwamnati. To mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da aiko mana. To a jihar Bauchi kimanin ɗalibai dubu ɗaya ke fuskantar rashin tabbas a ɗorewar karatunsu a fannin ayyukan asibiti bayan da gwamnatin jihar ta janye wani tallafi da take ba ɗaliban kwalejin malikiya a kwanan nan. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya ji ta bakin wasu daga cikin ɗaliban da lamarin ya shafa. Sunana Idris Shehu, haifaffen garin Dambanne ne kuma ciyaman na ɗaliban wannan makaranta malikiya college of health and social science bauchi eh abin da zan ce shine da farko um, rayuwar mu ta ɗauko canjawa ko ita waccar gwamnati da ta zo ta bi mu local government dai har guda ashirin ta ɗebo mu ta kawo mu makaranta ta canja mana rayuwa kuma rayuwar mu ta ɗauko canji muna tafiya ta kuma yi ƙoƙari ta biya mana rabin kuɗin makaranta so an samu canjin gwamnati so lokaci ɗaya sai muka ci sabon al'amari wadda mu san da shi ba ya kuma saka mu a tashin hankali lokaci ɗaya wannan gwamnati ta rubuta mana takarda na cewar eh, an yi withdrawal na local government eh, an janye hmm. na local government sponsorship hmm. muka fito kwanmu da kwarkwata muna roƙon gwamnati da ta taimake mu a matsayinta na wadda take yi kuma mun san tana yi muka fito mu roƙe ta da ta taimake mu a matsayin matsayinmu na 'yan talakawa ta biya mana kuɗin wannan makaranta saboda mu ci gaba mu kuma gyara rayuwarmu saboda kar mu shiga wani hali. Wani fanni ka ɗauka na karatu? Eh ni na ɗauki X-ray technician ne. Otis muna da matukar muhimmanci a asibiti muna ɗaya daga cikin wadda muke gane abu a jikin ɗan adam ba tare da an farke mutum an yi tiyata ba. So muna roƙon wannan gwamnati mai albarka da ta taimake mu a matsayin mu na 'ya'yan jihar Bauchi a taimake mu a biya mana wannan kuɗi. sunana khadija Hussaini kuma ni asali na 'yar karamar hukumar toro ina makarantar malikiya college of health and social science bauchi gwamnati ta janye biyan kuɗin makarantar student wa'inda gwamnatin farko ta ɗauka wato ainihin 'yan local government kenan gaskiya abun bai mana daɗi ba saboda mun ɗauko karatu yanzu a ce muna ajinmu na ƙarshe to kuma dama an fara biya mana a ce gwamnatin da ta shuɗe ta biya mana yanzu kuma rana a tsaka a ce mana gwamnati ba ta san da mu a fannin ta ba to shine muka shiga wani halin gamu dai 'ya'yan talakawa ne iyayenmu ba su da karfin da za su biya mana kuɗin makaranta idan gwamnati ba ta taimake mu ba ta ya za a yi mu karasa karatu sannan kuma ta ya za a yi a samu ci gaba a ƙasar mu bayan kuma mu ba mu samu karatun ba ya ke jin rayuwanki zai kasance gaskiya rayuwarmu za ta shiga cikin hatsari gaskiya saboda iyayenmu ba su da halin biya mana kuma gwamnatin nan dai ita ce za ta taimaka mana idan ba ta taimaka mana ba bayan da za a yi mu karatu musamman ma ilimin mata a gaskiya mafi yawanci yanzu likitocin mu a asibitin maza ne kamar a ce alal misalin fannin haihuwa sai a samu a matanitoci ko kuma manyan asibitoci duk maza ne masu karɓar haihuwa to gashi kuma mu matan ba a taimaka mana ba ballantana mu samu damar koyan ayyuka saboda haka ina kira ga gwamnati da ta taimake mu kar ta duba al'amarin su na manya mu 'ya'yan talakawa ne ya taimake mu mu din ne dai in ba a taimake mu ba gaskiya rayuwar mu za ta iya shiga cikin hatsari Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mu kula da su jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wannan idan gana motocin talakawa To madalla, ma'aikatar ƙananan hukumomi da al'adun gargajiya ta jihar Bauchi ita ce ta rubuta sanarwar janya ba da wannan tallafin. Kwamishinan ma'aikatar Honorable Abdulrazak Nuhu Zaki ya yi wa wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad bayani a hukumance akan dalilin janya tallafin. mu ba mu tsaye da ɗalibai daga karatu ba ba mu hana su su yi karatunsu ba sai dai tun da makaranta private ce mai zaman kanta ne kuma muna da makarantu na kiwon lafiya a jihar bauchi da dama wanda ya ga zai iya ne yake kaiwa 'ya'ya ya sa su a wajen na gwamnati sun fi sauki wannan kuma masu tsada ne kuma sai in za ka iya ne za ka kai su wajen in ku ba za ku yi ba ne a'a ai wannan na malikiya malikiya makaranta ne ta dan maliki private mai zaman kanta ne nasa ne na kansa a gwamnatin da ta gabata ta gwamnatin ma abubakar suka yi yarjejeniya shi da su su suka yi yarjejeniya suka san me suka kwalla a ciki ya zamanto suke cewa yanzu ba a biya shi ko ba a taba ma biyansa ba ne ko kuma an taɓa biyansa a lokacin gwamnatin da ta gabata yanzu ya tarkato cewar ya zo shi wajenmu ne mu ministry for local government wato ainihin gwamnatin jihar bauchi ta cire kuɗi ta biya shi miliyan 250 dama haka yarjejeniyar take za a biya kuɗin ta ƙarƙashin ma'aikatanka to mu ba san yadda abubuwan suka zo su ba don ni ba da wani ma record ba ni da takardun da ya zamanto aka yi yarjejeniya cewa za a dinga biyansa kuma ma koda da yarjejeniya wannan sun yi a tsakaninsu ne na yadda su suka san me suke yi da wannan kuɗin amma mu a gwamnatinmu ba yadda za mu yi mu ɗauki makudan kuɗi muna da public schools da ya kamata makarantun gwamnati amma 'ya'yanku ne na 'yan jihar bauchi su ne da su mura na yadda 'ya'yanmu ne su wa'annan wanda suke public schools ba 'ya'yanmu ba ne kuma suke biyan kuɗin registration a makarantun kuma wannan private school ne kawai zai zamanto sauran makarantun da ya zamanto private schools din kamar su garu college kamar su alkalari health technology sai ya zamanto su ma su ba 'yan kasa ba 'ya'yan jihar bauchi bane suke karatu a ciki su ne yasa ba su rubuto cewa a zuwa ba su ba to amma yanzu kun san halin da kuka jefa yaran nan da iyayensu da yadda cewar karatunsu ya tsaya a ah, babu wani karatun su da zai tsaya ai private school ce private school kuma dama kana kaiwa ɗanka private school ka san da akwai kuɗin su special da zaka je ka biya don haka babu inda za a ce zamanto kawai ba makarantar su ne shi shekarai ba makarantun ga sunan da yawa mu muke biyan na alkalari ba gwamnati ne take biya na school of technology na alkalari ba ba gwamnati ne take biya na ainihin garu eh, binan eh, eh, college of health ba da ke nan garin bauchi ba gwamnati ne take biya ba na hasa ne kawai shi shi kadai special ko kuma public schools din ya zama to mu ne gwamnati ne za ta biya musu kudin registration wasu za su ganin domin saboda ku yanzu ku ke kan karagar mulki za ku eh, mai da hannun agogo baya. A'a, ai abin da ya dace ne, ba za a yi zalunci da mu ba. Mun zo mu don a yi aiki ne ba aika-aika ba, a wajen a yi aika-aika ne. To yanzu wani hali ake ciki? halin da ake ciki shine ba za mu ɗauki dukiyan al'umma mu ba ma kawai wani ƙato da ya buɗe makarantar su shi kadai ya zama to ya zama to mu ɗauki dukiyan mu ba su ma. miliyan 250 mu ɗauka kawai mu ba shi wai cewa ya rijista ai ba bisa kan doka ba ne ba za mu iya bayarwa da wannan kuɗin ba amma kun bincika kun ga yawan ɗalibai nawa ne za su amfana daga wannan abu kuma mai yiwa eh, idan sun zo harkan kiwon lafiya ne wannan gwamna kuma ya ce shi ya kafa dokan ta ɓace wajen inganta ayyukan lafiya. to baka ga cewar makarantun da yake na gwamnatin domin sa su ana tafa manyan abubuwan da suka dace na kyautata wa makarantun da kuma asibitoci duk abubuwan da ba a da su a da yanzu ake yin su. yi yiwa watakila kuɗin ne ya koyi muku yawa. mu ba mutum magana yawa ba ba bisa kan ka'ida ba ne ya zama to a ce gwamnati ne tana sponsorin kuma private school ba bisa kan ka'ida ba ne ba zai yiwu ba ne. menene kake gaya wa iyaye da ma al'ummar jihar bauchi a dangane da wannan rashin fahimta ne ko kuma dai abin da yake gudana na batun abin da za mu gaya wa iyayen eh, yara da suka kai yaransu wajen in ka kai yaranka a private school kasan dama za ka iya ne don haka a yi kokari in sun ga za su iya ci gaba da eh, karantar da su yes daidai ne su ci gaba da biyan su amma ba gwamnati ne za ta ɗauki nauyin private school tana biyan ta ba kuma muna so yara eh, eh, yara da suke karatu a wajen su sani cewar babu wani ƙiyayya a kansu da za mu hana ya zamanto a hana abinan a kasa biyan su kudaden su da eh, tallafi da suke nema amma gwamnati ba za ta ɗauki nauyin complete yara a makaranta guda complete a cewa muna biyan su kuɗi ne za su yi tafaman karatu a wajen ba don haka ba za ta yiwu ba muna gaya musu gaskiyan al'amari ba za mu ɗauki alkawari na karya ba don haka ba mu yarda ba yanzu kamar makarantun masu ba da irin wannan darasi mallakan gwamnati idan yaran nan suna da takardar cancantar shiga kuna jin gwamnati za ku ba su dama su yi su tafi eh, eh, in suka tafi eh, makarantun gwamnati suna da ya zama suna da requirement don kasan akwai standardization ana buƙatar requirement idan suna da requirement makarantu na gwamnati za a ɗauke su don an amai da makarantar ta zama to standard everywhere a jihar bauchi mai da hankali kama hanshakin dan sanda ya yi jami'a ba mai suka da musawa ma'aikatar shari'a taron alƙalai daga jami'a ko wannan su yake zowa ko a ɓangaren lauyoyi in lura. To masu sauraro kada ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ta gyara al'umma ba sauran barna. jami'a ita a tushen al'umma duka shugaba daga can ne ke bullowa kun ga likita mai lura da masu cuta. To madalla yanzu kuma bari mu je ga zauren namu saboda jin ta bakin wasu masu ruwa da tsaki a harkokin ilimi ga Abdulwahab Muhammad. To malamai barkanmu da saduwa a wannan shiri na yau da gobe wanda gidan murar amurka ke gabatarwa mu na wannan karo a kan ilimi ne da kuma yadda ya kamata a gudanar musamman ma da ke a ƙasashenmu ko kuma gwamnatocinmu akwai eh, tsari kamar na makaranta na masu zaman kansu da kuma makaranta na gwamnati to zan so ku gabatar da kanku assalamu alaikum rahmatullah sunana sale sale ahmad A ah, ina nan a makarantar horar da ah, malamai ta kangare yauwa sosai kuma sunana hadiza suleiman nima ina malama ce a nan makaranta ta koyar da malamai sunana assalamu alaikum comrade abdulminu murtala shugaban malamai na wannan makaranta su haka kangare to akwai wani abin da yake yanzu ya bujiro musamman idan muka duba irin yadda ake gudanar da karatu tsakanin makaranta mallakan gwamnati da kuma na mahazaman kansu to muna so mu sani ku da yake masu harkan ilimi ne to yanzu zan fara da kai shugaban bangaren kungiyar malamai shin ya kyautu gwamnati ta ba da tallafi musamman a makarantun da yake ba na mallakan gwamnati ba wato makarantun kuɗi kenan a wa ɗalibai assalamu alaikum ita tallafi wanda gwamnati ya kamata ba ma ɗalibai wannan ya halatta domin tun iya mu ma haka tallafi suka yi karatu to in ka danganta kuma da makarantu na gwamnati da kuma masu zaman kansu a kowane tallafi ya dace sai dai in aka lura da yanayin shin makarantun gwamnatin sun isa ne an ba da tallafi wa ɗaliban duk sun cika wannan makarantun gwamnati ne in sun cika akan iya dawa makarantun wanda ba na gwamnati ba idan dai har ba su cika ba ya fi dacewa gaskiya gwamnati ta raja a kan makarantun da suke zaman a ƙarƙashin ikonta wannan shi da inganta makarantun shi da su mutuncinsu wanda ɗaya daga cin abin da ya jawo kenan su makarantunmu na na gwamnati suka dukuce suka lalace kuma suka kuya saboda mun fi inganta ko muhimmanta akan wasu makarantu wanda ba na gwamnati ba amma idan dai har akwai makarantun gwamnatin ya dace a mai da hankali a kansu fiye da makarantun da ba na gwamnati ba mm. amma ka ya kamata a dan ba da tallafi kamar yanzu eh, wannan tallafin tun daga in ka duba akwai mai yiwa ko 'ya'yan talakawa ne wanda ke ba sa da hari to amma duk da haka dai makarantar kuɗi ai sai kana da kuɗi to tallafi ko ita gwamnati kowanne na ta ne kamar yaya zai kasance bambancin tallafin da kake gani ya kamata a bahar ma su makarantu ma zaman kansu idan aka kwatanta da na gwamnati eh, farkon tallafi da makarantu masu zaman kansu na farko manhajan da aka suka da dokokin da ya kamata a bi wanda ita gwamnati take sawa na karatun nan sun bi ta bisa ka'ida sun bi eh, suna biyayya ma wannan eh, ah, tsari na koyarwa to na alhamdulillah sun ba da kansu to sai kuma a duba a gani ba laifi ba ne wasu tsirarun wasu makarantu a tallafa musu ko a tallafa ma yara su je wannan makarantun su yi domin akwai makarantu masu inganci wanda ingancin su dai sa a yarda da su har a tallafa ma yara su tafi wannan wajen wasu kuma idan kan lura su karan kansu masu makarantun na zaman kansu din wanda suke rike da makarantun a ajihunsu su karan kansu akwai wanda suke tallafawa watakila ma ita kanta al'umma mai yiwa misali a ce yaro ya zo da yi karatu Ah, shi wannan mai makarantan ko wanda suke da makaranta ƙarƙashin su sukan iya sauke nauyin misali kashi talatin na karatu ko wani inganci na wani abu wani gwamnati kuma ta biya wannan wannan wanda suka nuna suna da su taimakawa da iya sa hannu a kai su ma a tallafa musu ko manyan makarantu da ake fita waje a tafi wasu kasashe a yi karatu ai muka asali wasu sukan tafi kasashe su je su yi karatu a makarantun kuɗi kuma watakila gwamnatin ta sa musu hannu a kai ingancin makarantar shi yakan dawo a yadda da ita har a sa hannu a taimaka mata so idan na dawo gare ki malama kin dai ji abin da wannan shi abokin tattaunawa ku nan ya ce toke ke kuma menene za ki ce a dangane da wannan maudu'i da muke tattaunawa assalamu alaikum ni abin da zan iya cewa dai shine shi kansa kalman tallafi idan ka duba kalma dama ce ba wai ko abu ne wanda ya zamo lallai gwamnati ta yi shi ba idan da hali idan dama ta samu yana da kyau gwamnati ta ba ma yara da suke makarantun kudi tallafi sabili da in ka duba yaran za a duba 'ya'yanmu ne su ma 'yan jihar bauchi to amma mafi a aladai shine yawanci tallafi inda son samu ne gwamnati fi mai da hankali tun da cikin gida bai goshi ba makarantunmu da muke da su na gwamnatin su ma kansu yaran tallafin ba wai ya ishe su bane to kaga idan gida bai goshi ba bai kamata a ɗauki tallafi a kai waje ba ke bigi jaki kin bigi taiki kenan yaya in aka ce ah, kece da wuka da nama ki ɗauki kanki a kan gwamnati wani tallafi kike ganin kashi nawa za a iya yi musu tun da kin gwada yana da muhimmanci a ba da irin wannan tallafi eh to kamar yadda na faɗa in misali ne ce a gwamnatancen da gaskiya zan fi ba da ƙarfi wa makarantun gwamnati ba makarantar kuɗi ba idan dama ne ta samu na ce yana da kyau kuma waɗannan a yi domin yaran za a yi ba wajen da makarantu ba gaskiya a fi ba da fifiko kamar saba'in ya tafi makarantun gwamnati kashi talatin kuma za a iya taimaka mu waɗannan yara da suke makarantun kuɗi to ala za ta malam ka ji abin da suka faɗi menene kake da shi a kai to assalamu alaikum rahmatullah wato yadda yan uwana suka yi bayani akan al'amari na tallafi shi tsari na aiki ga baki ɗayansa yakan koma bisa cikin dokoki ne domin da farko gwamnati dole ta tsara ayyukanta ma'ana da turanci ana kira budget idan aka yi budget din nan to an san dama abin da ya zamanto cewa ya kyautu a bada waɗannan da kuma wanda a bada waɗannan misali na abin da ya danganci tallafi idan a cikin tsari da dokoki na ƙasa da kuma na jiha ya tabbata cewa gwamnati tana da hannu ta tallafa wa ainihin waɗanda suke makaranta na masu zaman kansu to gwamnati ya kyautu ta tallafa idan kuma ya zamanto cewa gwamnati baya cikin tsarinta ko baya cikin doka to dole a yi amfani da abin da yake cikin doka domin a kullum akan yi amfani da doka ne saboda ya zamanto cewa a kare daraja da mutuncin abin da ya tabbata a kansa ake aiki to yanzu yanayi ne ya kawo yanayin nan shi ne lokaci na siyasa wanda dukkan mutane sun raja a ne ga cewa mu mun zaɓa to tunda mun zaɓa muna so kuma mu ga an mana to don haka kaga dole ya zamanto cewa gwamnati ita kuma ta duba kamar yadda 'yan uwana suka yi bayani a kai kan cewa idan da hali gwamnati to ta bada wannan tallafi don in ba hali bai samu ba ba zai zamanto cewa a ce an bada tallafi halin nan kaman in tana da kuɗi ne ko kuma dai saboda siyasa da ka ce gashi e wato abin da nake faɗa da hali shine tsari yadda na faɗa ai ban kauce akan abin da nake faɗa ba tsari domin wanda yake a dokance ko a hukumance eh to wannan abu yanzu za mu dawo shi ne a mu duba shin ya kamata hakika ya kamata domin in ka ce bai kamata ba to za ka ga kan cewa kamar yadda muka faɗa muka ce duka 'ya'yanmu ne a wa'annan makarantun kuma shi kullum mutum an ce wannan makarantar kuɗi ne mm. sai in fa kana da shi mm. ko ba haka ba to kuma gashi ita gwamnati ma tana da irin wannan makarantar ka ki kawo ɗanka wannan makarantar gwamnati din ka kai shi na mai kuɗi kuma ka ce wai a zuwa tallafa ma to alhamdulillahi wato gaskiyar magana shine nutsuwa ake yi a nan a duba akwai mutumin da za ka ga ita gwamnati tana da tsari misali adadin ɗaliban da za ta ɗauka a lokaci za ta ɗauki mutum hamsin ne ko mutum ɗari yau kuma sai ka wayi gari ka ga adadin ɗaliban da muke da su waɗanda aka yaye a kowane yayewa wanda ga sunan babu abin yi ba su samu shiga na gwamnatin ba don yau in ka ce yau ka fara sai da fom misali mu ɗauka a jiha ka fara sai da fom na makarantar school of nursing da midwifery ka ga ainihin mutum nawa ne za su sai fom sun mutum nawa kuma gwamnati za ta iya ta ɗauka na jiha da na ainihin kuma na gwamnatin tarayya da ke misali muna magana a bauchi to sai kaga kuma sauran adadi wa'inda aka bari wanda kan cewa wani ya zo ya sai fom din nan sau ɗaya sau biyu sau uku sau kaza ya gagara to hakika tilas ta sashi ya koma ya samu wancan kamar a baya 'yan uwana sun yi magana idan wannan makaranta ta gwamnati da ake gani masu zama mai zaman kanta da ake gani misali za ta tallafa to sai aga kan cewa shin tsari da ya kafa wannan makarantar a kan doka ta yi halartacciya ce idan halartacciya ce idan aka yaye waɗannan ɗaliban fa za su bada nasu tallafi a jihar su yau to yanzu dai da ƙashe na so kaɗan bayyana wannan yanayi yadda ya kamata a wato tunkari ko kuma samar da maslaha na wannan kikikaka tsakanin neman tallafi da ake ganin ya cancanta ko bai cancanta ba ni a shawara na kuma na da hali kan matsayin duk wani ɗalibi da yake neman tallafi ko wanda ya kamata tallafa masa su koma makarantun gwamnati idan har makarantun gwamnati sun cika ba inda da a sa su to in suka dawo makarantun masu zaman kansu da iya tallafa masu amma muddin akwai makarantun gwamnati suna na ajiye kuma har ana neman ƙari ka tafi can ta mu tallafa hajiya fa kamar yadda wakin aiki na ya faɗa gaskiya kusan nima ina tare da ra'ayin shi ya kamata dai tukunna dai tallafa wa makarantun gwamnatin tukunna to sai gida ya ƙoshi yawwa kafin nan sai a kai waje duk ba laifi ba ne to ni dai abin da nake kai na ce idan doka ta tabbata kuma an yi tsari da su a basu. Masu sauraro abin da ya sawaka kenan wato a shirin namu na yau sai kuma gobe da yadda Allah. Kada ku manta fa za ku iya sauraron shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata kan shafinmu na voahausa.com. A madadin abokan aiki na da suka taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. PJ ni Madina Dahir mai shanu daga nan birnin Washington DC